Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai like farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau za mu maimaita shirin da muka gabatar kwanaki da Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyin da suka danganci kiwon lafiya. Ba tare da bata lokaci ba kuma za mu fara ne da wannan tambaya daga Baucin Yakubu. To, eh, likita tambaya na shi. Ah, faɗi sunan ki tukunna. <laughs> To, sunana Elizabeth ta ni ina yar jarida ce a gidan talabijin na jihar Bauchi. To. To, likita mun san primary health care ita ne take lura da da kiwon lafiya mataki na farko. Kuma mun san inda ma in akwai abubuwan da aka inganta ba zai kai ga majinyata suna zuwa eh, secondary health facility ba kuma a cikin ayyukan da kuke yi menene eh, matsalolin da kuke fuskanta a primary health care ina da yake sa yawancin mutane suna son zuwa secondary health facilities da tertiary ne matsalolin kuma wa'in hanyoyi ne kuke bi su ku ga kun magance wannan abun ina zuwa malama elizabeth akwai kuskure baya ba shine director na primary health care ba fa amma likita za ka iya bata ansa? Eh, zan iya bata ansa. wato matsaloli da akan fuskanta a primary health care facilities yana dan yawa kuma babban abin da ake kalubalen da ake fuskanta shine na rashin kwararrun ma'aikata da kuma isassun kayan aiki kuma wannan ya dau asali ne ya dau asali ne da dalilin cewa shi primary health care centers da ake da su suna karkashin local government wato karamar hukumomin kasar wanda su kuma karamin hukumomin kasar nan ba su da isasshen karfi da za su iya gudanar da harkar kiwon lafiya yadda ya kamata a wannan level din to shi yasa ake fuskantar abu na man aka lura cewa kamar manyan asibitoci kashiyariyi ne wanda su fice da kashin gwamnatin tarayya federal su ana kama su eh. ma'aikata kwararru ma'aikata da sauransu to wayannan su ne babban kalubalen shi ne shi primary health center yana karkashin local government ne su kuma local government ba su da sannan karfin da kuɗin da za su iya kula da primary health centers yadda ya kamata. To likita ina so yi tambaya don wannan cutan shan ina ina ya dame ni. Wai shin in mutum ya kamu da wannan cutan akwai wani mataki da ya kamata a ɗauka ko shi kenan mutumin ya shanye kenan? Eh, shi cutan shan ina da ake shan polio. Wato ba dai mm. ba wai dalle da ya shiga jikinka dole za ka kamu da shi alal misali za ka samu illa ba ko ka samu ka jirgince da sauransu ba. amma yana mm. iya kasancewa idan garkuwan jikinka bai da karfi mm. cikakke to sai ka ga ka kamu da wannan abin da ake cewa paralysis wato kafanka yana iya shanyewa ko kuma duka kafafu masu shanye gaba daya to wannan kuma ba eh. kowa da kowa ba sai dai ba za ka iya sanin eh, eh. cewa wane ne idan ya kama zai iya samun shi zai shanye mashi kafafu ba ko kuma wane ne zai bari ba shi yasa ake kokari a ga ah. cewa da kada da ba wanda abin ya kama to kin gama tambayoyin ke Eh na gama ga wani zai tambaya. A ah, doktor ina gajiya. Lafiya kalau alhamdulillah. Sunana Kabiru Garba a gidan rediyon Bauchi nake a Najeriya. To godiya nake. na Eh yana jin ka yi tambayar ka. Ina jin ka. Hmm. Tambayar da nake so shine akwai irin ciwon hepatitis din nan kuma yana kama mutane ni dai ya taba kama ni in fasin. Sai canza mun fitsari na da ido na zama yalo ah, tuna duka suka hmm. zama yalo. sai da na yi goyon wani treatment kafin na samu kaina shin me yake kawo wannan ciwon hepatitis hepatitis shi wato wasu abin da ake nufi da hepatitis shi ne wato illa da shi shafi hanta har ta sa da hanta ya kumbura shi ake ce ma hepatitis amma akwai wato abubuwa da yawa da ke iya kawo hepatitis babban misali abin da ke kawo hepatitis shi ne kwayoyin cuta musamman kwayoyin cuta da ake ce ma wasu kwayoyin cuta da ake ce musu viruses akwai virus hepatitis a akwai b akwai ba c har zuwa e kala kala wanda ke iya jawo cutar hepatitis amma eh. kuma tana iya kamuwa daga hepatitis ta wasu hanyoyin kamar irin misali mai yawan shan barasa ko amfani da mayagun kwayoyi shi ma yana iya kamuwa da ciwon hanta wanda shi ma ake cima hepatitis amma shi ba na kwayan cuta ba ne to idan ka ji an ce mutum ya kamu da hepatitis babban abin da za a yi shi ne sai a bincike a ga shi menene sanadiyar wannan hepatitis din kwayoyi ne yake sha ko yana mu kansa allumiya gun allurai ne ko yana shaye-shaye ne ko kuma a'a cikin waɗannan kwayan cutan virus din cikin guda ɗaya ya shiga sa to shine idan aka auna za a iya sanin eh, wani irin mataki za a ɗauka to wanda ya zai fi addaban jama'a yanzu shine wato hepatitis B wanda kusan shine ya tafiyarsa ɗaya da HIV AIDS shi ma ana kama shi ne ta hanyar ta bangaren ko jima'i ko ta bangaren da jini zai sauka da wani jinin ko kuma maniyi ko kuma nonon uwa da sauransu to nan idan mutum ya kamu da wannan din idan aka auna shi haga yana da shi yana da magani da za a iya badawa to hmm. babban illar shi hepatitis sun shi ne nan gaba yana iya zama abin da ake ce ma kansa wato ciwon daji a hausance kenan to idan ko aka ɗauki mataki tun da wuri aka yi maganin sa ko kuma aka kare wato kamuwa da cutar to kaga mutum ba zai yi tunanin ko zai kamu kansa nan gaba ba ni lokacin da abin ya kama ni kana ji ko doctor eh in likitan da ya da na same shi na masa bayani sai sai in fact sai putin yana kan drug sai ana ni nama da kifi da wake da man gyada hmm. sai zamto kawai sai eh. manja ne kawai ya kamata ce a wancan hmm. lokaci. kenan abin da ya sa ya baka wa'annan dokokin wato ita hmm. an ta dama akwai abubuwan da ba ta so a lokacin da take da lura hmm. tunda duk abin da kaci wanda ake ce ma proteins ko carbohydrates dole sai ta ji ta jikin hanta hanta ta sarrafa shi to sai ya ga cewa idan hantan ba ta da lafiya kuma ka ɗauko wannan nauyin ka ɗora masa kana ƙara ba wannan hantan wahala kenan to shi yasa a lokacin da aka ga cewa eh lallai mutum na fama da ganiyar yake son wato ga idanunsa sun zama eh, eh, yalo yalo yalo da zazzabi na su suka ga sai a ce masu ya yi wa'annan abin daga abincinsa wato kamar su nama su kwai su madara su kifi duka sai ga an ce yi su har sai lokacin da ya samu sauki amma ba wai har abada ba ne za a ce yi su ba. tunda ana maganan hepatitis ne eh. akan ce akwai hepatitis din kala-kala. Eh, kwarai. To wanne ba kai nake tambaya ba kai likita nake tambaya. To a likita eh. uh, waɗanne irin rukunoni ne ya fi addaba mu koko duka rukunonin ana ana fama da su? A'a rukunonin kana kana gaskiya sun kusa wajen guda ashirin. Mm. Tun daga A, B, C har zuwa Z akwai shi. Amma wanda suka fi rukunin da suka fi damu musamman a kasar Afirka su ne na A da B. kuma aka samu wayan waɗannan guda uku su suka fi da addaba mu nan kuma cikin su uku nan shi ya fi addaba mu eh aka same shi ne ta hanyar ana iya samun eh ta hanyar kamar rashin tsaftace abinci da sauransu amma shi bi kusan hanyar da ake bi ake samun cutar sida shi ma haka ake samun kuma shi ya yawa wato a nahiyar afirka fiye da sauran hukumar a cikin wannan tambaya din an ce akwai hepatitis A akwai B akwai C to an ce a cikin eh. wannan guda uku din akwai wanda yake kisa wanne ne yake kisa a cikin su wanda ke mene eh akwai wanda yake kashe yake kashe mutum wai baya jin magani kwata kwata bai jin magani ko kadan eh, cewa eh wai baya jin magani wai akwai wanda yake kisa a'a ai wato idan ka lura da abin da ake ce ma hepatitis ba shi har yanzu har gobe ba duk virus aka samu maganin sa ba shi yasa za a ga har yanzu maganan ciwon wato idan mutum na mara sai dai mura ta sake shi ya samu sauki dan har yanzu ba a gano ainihin kwayan maganin da ke kashe kwayan maganin mura ba shi yasa har yanzu sai dai in ka kamu da mura sai ya warke to shi ma su hepatitis din nan da A da B da C din duka viruses ne sa'an nan wa'annan sun shi virus har yanzu ana da wuyan samun maganin sa shi yasa har yanzu kake ganin ba a samu maganin sa ba idan dai sai dai ana iya warkar da mutum na iya warkewa ko kuma ya samu sauki amma abin da aka yi musamman da shi ne kamar na eh, hepatitis b akwai maganin da ake bada wanda za ka sha tsawon shekara ɗaya ko ɗaya da rabi wanda da yadda allah za a ga wannan kwayan cutar ya sake ka ko kuma an samu sauƙin sosai amma ba wai lallai lallai za a cikin ka kamu da shi sai mutuwa ba. To a kasan galibi kuma akan kuskure shawara to da shawara da hepatitis iri ɗaya ne. a'a akwai bambanci shawara a fahimtar mu shawara a fahimtar mu a likitance eh. shine abin da ake ce ma wato jaundice shi kuma hepatitis ainihin ciwo ne To sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa ni Jummai Ali nake fatar a huta lafiya.